gida mai gida mai gida mai gida baka ji ina kiran ka ne wallahi kin san bacci yayi nisa sosai ban ji abin da yake cewa ya aka yi gida magana cikin nan ne gaskiya kana ganin ciki ya kai wajen wata bakwai amma ko kayan yara baka fara siya nan ba to shi wanda abin kin ta kayan yara ake ke kin sani ba abinci ka garin gidan nan yake kin san komai zai riga ya kare na ce ki ci gaba da hakuri ko da a ce sura ta ɗaya ne a yau wannan za a iya samun kayan nan babu kuɗi kuma gashi kayan sun yi tsada yanzu to mai gida yanzu in na haifi yaron nan me za a sanya masa Allah zai kawo abin da za a sa ke kin sani na gaya miki komai hakuri za ki rika yi waye babu da ne bismillah shigo salamu alaikum wa alaikum salam tun sa'a tun ɗazu nake ta magana ba a ji ne ba tun daga falo wallahi muna nan muna magana ne wallahi ka san al'amarin ya riga ya yi nisa ko ce al'amarin sai a hankali ah ciki ya girma wallahi tallahi yanzu maganar da muke baki na kan kayayyakin jari kayan jabi? wallahi da kaya sun yi tsada yanzu inda za ka samu masu kyau ingantattu ne ma kwata-kwata ba ka sani da za ka je ka samu masu kyau saboda komai yanzu an riga an bata shi to a kwantar da hankalinka in dai maganar kayan jariri ne da kayan haihuwa ai in dai ka samu murtala ahmad shi da yake yi odan kayan jariri da na haihuwa daga dubai wane ne murtala ahmad ba murtala ahmad ai wani hamshakin dan kasuwa ne da yake shigo da kayayyaki daga dubai kuma ga daga china da dubai yake zuwa yake shigo da kayan haihuwa sannan kuma ga sauki ga ga husa ga inganci sosai da sosai ba ma kayan haihuwa kaɗai ke shigo da shi ba har da waya duk wata latest waya ko iphone ko samsung ko mai da kake bukata za ka samu a wajen shi lallai ne ku haka ne cikin shaka guri mafi kusa a nan abuja za ka iya samun shagon shi a maitama a kaduna kuma za ka iya samun shagon shi a new ndc a gombe kuma za ka iya samun shagon shi a bolari to abu nesa ya zo kusa kina wallahi kuwa na tabbatar kan za su inganci duk kan da ake shigo da su daga waje dole su inganci saboda yanzu namu na kasa gabaki ɗaya sun lalata su saboda neman sauki da rahusa sai ka je kamfani amma kaya karamin farashi kaya mara kyau ya kamata a ce kaya zo da quality kuma mai kyau to amma duk abin da aka yi daga waje aka shigo da shi na tabbatar zai kyau zai inganci insha Allah daga yanzu zan fara tarin kuɗin da zan je in siyo kayayyakin nan saboda na san dole za su sauki tun da wannan mutumin na taɓa jin labarin shi mutum ne mai son talaka ya ga talaka ya ci gaba kuma ingantacce mai son sauki da rahusa shi ya sa ya haɗa hannun garan siyo kayan haihuwa saboda ya san halin da muke ciki a nan Najeriya. Sosai alhamdulillah mun gode Allah ya sa ka mai da alheri. Babu shakka ba makawa. Ni wajen shi ma zan je ka san mutumi na bai sosai yanzu haka eh. wajen shi ma zan je. Oke Allah sarki. to ina ga zamu je tare saboda eh, gaskiya ka ga waje ka ga yadda abubuwa yawa ga waje kuma ga yadda abubuwa amarya amarya ai na ji dadin zuwa ka wallahi a yanzu kin tashi daga amarya a ah. ah, aure ma zamu kara mai mu je ba ta kuma